واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين. ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin laraba 26 ga watan shida a tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 27 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan old mina garage cikin garin suleja a ƙaramar hukumar suleja a jihar nejan nigeria domin ɗora daga yadda muka tsaya a tafsiri da muke yi jiya karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin sura ta arba'in asalin saukar alkurani ta saba'in da biyu a yanzu a jerin surorin alkurani daga sama ita ce suratu jin yau da izinin allah za mu shiga farkon tafsirin suratu muzammin allah ya taimake mu sa mu dace kawai gabanin nan wanda ya ce assalamu alaikum allah ya kara malin imani da lafiya wa alaikum salam wa rahmatullah amin tare da kai malam mutum ne baya sallah an yi an yi da shi ya yi sallah bai yi sai kaddara ta fada kansa na hauka a cikin wannan haukar sai ya dawo yana sallah har ya mutu a haukar ya matsayinsa musulmi ne to kasancewar yaƙin yin sallah bai ta kai tsaye kawai masa hukunci da shi a matsayin arne ba sai idan ya yi jukuri wato ma'anan jukuri shi ne a ce da shi ya yi ya ce shi bai da sallah amma idan ya yi da sallah ya ƙi ta wannan mai sako ne bai zama arne ba da yadda yake da sauran sabubbuka da ake yi وذاك الشيء حديث إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ما لم يسمى مثل تفصيل زي يا برنسا جحودا زي يا برنسا إعراضا إن يا يأيت جحودا بيدتي وشرع بشي وشين هذا مكاتب التنتقرية أما إعراضا بايه أما يأيت بإنه وعلى ليه في دبا يصلى to wannan kuma ba za a ce kafiri ba ne san ta gari amma ya aiki irin na kafirai kuma Allah subhanahu wataala zai masa azaba ina fatan mun gane amma in ya gyara kuma ya tuba Allah yana ya karɓa tuban saboda haka tambayar da kuke shine shin musulmi ne to sai an koma waɗannan abubuwan guda biyu ya ƙi ne juhudan ko ya ƙi ne iraban bai yarda da sallar bane ba ta cikin rukunan musulunci ya bijire ba zai yi ba ba ta cikin rukunan musulunci sai ya zama kafiri a ya yadda amma dai yi ba ya yi Ta wannan ya zama ainihin ya yi aiki irin na kafirci ba za a ce da shi kafiri da aka zo hukunce-hukuncen da suke hawa kan musulmi ina rai ko yana matsala sautar an gane wallahu ala don na ga insha Allah wannan shi ne gwargwada abin da za mu amsa daga tambayar ko daga tambayoyi da suke nan insha Allah Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا في الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka wannan sura na sa da ita suratul muzammil suratul muzammil a maka aka saukar da ita kuma tana cikin surori na farko-farko da suka sauka a ƙur'ani wasu malamai sun ce ita ce sura ta biyu da ta sauka wasu malamai sun ce ita ce sura ta uku amma musafin da nake dogara da shi wajen waɗannan bayanai ya kirga ta sura ta uku kuma yana nuna cewa ta zo sura ta uku suratul kalam ta rigaye ta a matsayin sura ta biyu to shi za a ce an samu fataratul wahayi lokacin da wahayi ya ɗauke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina zuwa to kuma daga ƙarshe ainihin wahayi ya sake zuwa masa kuma ya ci gaba da zuwa an gane wannan sura malamai suna cewa an ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabta da suratu ikra an ba shi manzanci da surar ya ayyuhal muzammil da can annabta aka ba shi kuma ya ka ce wani annabi ne ma'ana mutumin da an ba shi shari'a amma ba a umarce shi ya kira wani akan wannan shari'ar ba Ina zama manzo daga lokacin da aka ce gayyaci mutane kiraye su akan wannan shari'ar ta kasu aiki da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam an shi annabta da suratu ikra suratul alaq an ba shi manzanci da da suratu ya ayyuhal muzammil ko suratul muzammil wannan sura tana da ayoyi guda ashirin ko sha tara ko sha takwas kuma babban abin da take karantarwa bayanin himma wajen sabarwar rai da kuma tarbiyyantar da zuciya wajen ayyukan addini wato ka himma ka saba kanka ka saba zuciyarka ya ake yin aikin addinin musulunci dawa za ka yi agaji za ka yi karantarwa za ka yi wani aiki za ka wanda yake da alaka da musulunci to karkace za ka ɗiba gaba ɗaya a'a ka saba ko ka fara kaɗan-kaɗan a hankali a hankali har ka kai zuwa inda ake so ka kai an gane ku to da haka ainihin shek abubakar mahmud dumi allah ya ji kansa a cikin tafsirin sanar da adhan da ya zo nan ita bayanu niyyatin riyadati wa tarbiyyatul islamiyya fi awwalin nubuwa mai idadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lihamli takalifin risala waliyabka uswatan lil musulmi Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani ne na buniyatu wato yadda ake gina arriyaba sabar da zuciya wa tarbiyyatul islamiyya da kuma tarbiyya irin ta musulunci fi awwalin nubuwa a farkon annabta لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم دان الشريعة أكنت النبي صلى الله عليه وسلم wa sahabihi da sahabbansa li'amli takalifin ritala saboda daukar nauye-nauyen wannan sako da aka aiko manzo Allah da shi shi kadai ba zai iya ba sai ya samu magoya baya wa Allah subhanahu wataala ya bashi magoya bayan da za su taya shi waliya baka uswatan lil muslimin kuma domin ya zamanto ya wanzu a sa na abun koyi ga musulmi inda duk musulmai za su koyi da shi akan wannan aiki shine Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya ayyuhal muzammil ya kai ma'abocin lallaba qumil layla kai dare illa qalila sai dan kadan daga daren sai ka rage nisfahu rabin daren a wayin minhu qalila ko ka rage wani abu kaɗan daga daren wato daren ka yi sallah kaso biyu bisa ukun dare ko kuma ka yi kaso ɗaya bisa biyun dare auzila alaihi ko ka yi ƙari akan haka warattilil qur'ani tartila ka karanta karanta karantawa yadda aka sokar maka da shi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Lallai mu za mu wato jeho maka wata magana mai wata irin ƙarfi ko mai wani irin ƙarfi ko mai wani irin nauyi inna na shi atan laili lallai ok ba karanta ba to inna na shi atan laili ya ashaddu wa ƙu'an wa aqwa musi قليلا نعم بارك الله فيك الله يكي زن ديك يا أيها المزمل لفظ المزمل an samo shi ne daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril bayan wahayi ya katse masa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ina tafiya cikin garin Makka bayan wahayi ya katse kawai sai ga wata halitta a gaban sa ga kafafunsa a ƙasa ga kuma kujera ina kan zaune da ya haka ya ɗaya kai sai ga kansa kuma ya shiga cikin sama sai gane wannan mala'ikan ne da ya zo masa a gawar shira saboda haka irin tsoron da ya kama shi a gawar shira sai ya sake kama shi saboda haka sai ya tafi gida da gudu hankalin sa tashe na cewa zammilo ne zammilo ne to shi ne da ya je na na hajji sai ta lullube shi to bayan ta lullube shi shi ne sai aka saukar masa da wannan aya ya ayyuhal muzammil ya kai abokin lulluɓa da bargo wanda wannan wahayin ya zo masa bacci ba nasa ba ne ba zancen ka kwanta da ka huta babu in ka karɓi ƙur'ani in ka san ƙur'ani ka san fassararsa ka sami ilimin addini ka ce ka kwanta ka huta wannan ba naka ba hutun ka kawai ka bai wa Allah a ran lokaci a nan duniya ka je lahira ka kwanta sai ka huta amma in kana tunanin ka san a ƙur'ani ka san addini ka kwanta ka huta to baka rike shi yadda ya kamata ba haka ko annaba Allah ya yi wa annabawa wasiya cewa su rike littafin da ƙarfi ala ramma wa laqad ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله ما دوك جيتي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الصائمين من الشاكرين النبي موسى تو تقول لك farko ولما جاء موسى ne ne ولما كان ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الجبال جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لما إن جنك وكتبنا له في وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وكفر تفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسدين أنا رمى أكثر سورة شاكرة ما الله سبحانه وتعالى سورة مريم كينا يا كراونا النبي شما يتبشي ركي لتابي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه وآتيناه الحكم صبيا umarin دعال الله yake bane annaba النبي موسى yake muka rubuta masa bayanin komai killa-killa da wa'azi a cikin littafin taura da huzma a sai suka bi kowace da haka ka abin da na baka da ƙarfi wato ka riƙe shi inda ya kamata ka riƙe shi ita hukun mina shakiri wa amurka maka ya kudu da ahsaniha kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da abin da ya zo musu mai kyau fiye da abin da suke kansu sannan nan kuma annabi ya haya Allah ya kira ya ce ya ya haya hudur kitabun zikowa ya ya haya ya haya ɗan zakariya ya ce ka riƙe littafi da ƙarfi yan wa masu albarka in Allah ya baka ƙur'ani ka yi tunanin za ka je ka kwanta babu to ai shi ne ma'anar ceton da zai mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ƙur'ani zai zo ranar tashin alkiyama yana jayayya ga ma'abocinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ubangiji na hana shi bacci saboda karatuna Allah sai ka saka shi aljanna kuma sai ya saka ba ya ƙudani ne mai su Allah amma ƙudani da janwaye a kan jikin da aka yi ma tilasta ya shi ya tilasta kansa da kansa ba wai ƙur'ani ne tilasta shi ba yan wa masu albarka Allah wata wata'ala a cikin sura ta 35 ta fafi ya ce ƙur'ani nan ya zaɓi waɗansu bayansa ne ya ba su kuma ika tagarizin nasu gida uku ga wannan aji ga wannan aji ga wannan aji bari mu ji menene dalilin da yasa suka zama to aji aji thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina na'am فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذي نصفنا من عباده sannan muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu shin Allah ya baka ƙur'ani ya zaɓe kana gane wannan zaɓar ka Allah ne yo ku nawa kuka shiga makaranta allon? kuma ku nawa kuka haddace alkur'ani ko nawa kuka shiga makarantar ta hadis ko nawa kuka hadita Alƙur'ani? ko nawa kuka tafi neman Alƙur'ani? ko nawa kuka dawo kun samu a ashe Allah ne yake zabar waɗanda wa ƙur'ani to ba ku ga waɗansu suka tafi neman mawaka suka zama wani makaɗa <laughs> Allah ramma haka ko n gaya maka waɗansu haka ne ma da kun sani a kadamishiya ne ku yi haƙuri duk abin da yake rubuce ba ma shakka faɗa ci an gani a kan kowa ya sai mu faɗa ga shi na rubucen ƙarya ne sai a zuwa ƙarya sako waɗanda sun tafi neman ƙur'ani ne suka dawo da ganga kuma da kansu suka faɗa cewa sun tafi neman ƙur'ani suka buge da waƙa da haka an sun dawo gida ana zaton sun samu ƙur'ani a sai da suka samu to wannan sai nuna maka in ka tafi neman ƙur'ani Allah ya baka zaɓar kai to sannan mutum nawa ne suke so Allah ya baka su ƙur'ani kuma bai ba su ba yanzu duk da muke cikin nan akwai wanda baya san Allah ya baka hadda ƙur'ani a ce hadda ƙur'ani wanda baya so ya daga hannu duk muna so kowa yana so to dukkanin mu ne ma da Qur'ani Allah ya sa kun gani ashe sai wanda Allah ya zaba da haka da kansa yake thumma awratna alkitaba alladhina safayna min ibadina kuma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ijlalillahi azza wa jalla ikrami bi shaybil muslim wa hanil alquran ina daga alamar kana girmama Allah a ga in ka ga mutum da furfura a musulunci kamar irin da tijanna da suke gabanmu ka girmama su ita wa hamilin alkur'an da kuma matsauci wanda ke dauke da alkur'ani ma'adacin alkur'ani ka girmama shi komai kankantar saboda mai shi dangi ne na musamman na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli shay'in lahu ahlun wa ahlul lahi hufazul qur'an ita duk abin da ka sani yana da dangi dangin Allah sune mahaddata alkur'ani Allah ka sa mu cikin su wani abu ya faru ban sani ba ko kun ji shi ko in mun ji shi ko mu ma za mu dage sai mun samu wani ne ce wallahi tun da aka ce mahaddata ƙur'ani su ne dangin Allah ya ce billahi lalzila ilaha illa sai ya ko in mutu aka hanya ita sai zaman to idan bai shiga a aikata ba sai in shiga da ladan niyya kawai sai kama karatun alkur'ani lokacin da yake wannan alkawarin ya shekara 60 kuma Allah subhanahu wata'ala da ya tashi da himma shekara hudu Allah ya shi qur'ani a ce ga dangin Allah ga dangin wani cikin dangin wa za ta fita ko dangin waye kai ka san dangin Allah ya ake ita wallahi sai dai in mutu akan wannan hanya amma dai tun daga dangin Allah ce wallahi sai ya shiga ko ana ha maza ha mata ce wallahi sai ya shiga ko ya haddace Qur'anin ko ya mutu akan wannan in ya haddace to a aikata ya shiga in kuma bai haddace ba to aniya ya shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala Allah zaha shahadata bi haqqi ballagahu Allah manazil shuhada wa in mata ala firash wanda duk iroki Allah shahada da gaskiya Allah sai ya shi isar da shi matsayin shahide ko akan gadon sa to da ka sai kai niyya kai azama cewa to an fara kenan kuma karka damu ko rabin aya ne ka ringa koya kana yi kai yau kai gobe kai yau kai gobe kai yau kai gobe wata rana jara ba ta barin dani za ka zare ayoyin nan dubu shida da ɗari uku da ashirin da hudu tsaf za ka zare su da haka yanka samu ƙorani yan uwa kar ka ɗauka wai hutu ne yanzu a aiki jajajin ba za ka gane haka ba sai ka samu ƙor'anin wajen riƙe shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadu quran ku bibi wannan ƙur'anin ku dabaibaye shi da kyau فلهو أشد min من الإبل من Ya yace ku rike wannan qur'anin da kyau yace wallahi ya fi ku saurin zarewa saurin cirewa e gudu daga cikin raƙumi yanzu da ya ga dama bai tafi da haka hukun da ake daura raƙumi sai ka ga wasu buma ne ko kuma a ƙi ɗaure shi da abin nan sai a bar akalan nan sai a sa a jikin abin saboda ko ƙaƙayi ja kuma ba zai iya tafiya ba zai tsaya to shi ke amma don ka ce wata masa da bai bai ha kai ka biyo da ya haka ya abin nan zai zaɓi sai ya tafiya to Allah ya ce minhum zalimun li nafsi daga cikin waɗanda Allah iza ya ba su ƙur'ani akwai wanda yake zalantar kansa malamai sun yi bayani me ake nufi da zalintar kansa wasu malamai suka ce saboda zalintin shi ne ikasa karanta abin da ake so in ka haddasa ƙur'ani ka karanta a kullum ana buƙatar Allah sa ka haddasa ƙur'ani to kullum dare ka karanta aƙalla aya ɗari aya ɗari ko ba sai da kai sai daga bakara ba ba sai da kai sai daga ali imran ba sai da kai sai daga nisa'i ba ba wai daga ko ina ka karanta aya ɗaya wannan haƙƙi ne na ƙur'ani akan wanda Allah ya bashi ƙur'ani duk dare a kalle ya karanta aya ɗaya to wanda ya kasa karanta aya ɗari a kullum ko dai ina yin jumping yau iya gobe ba zalimin linas ya zalunci kansa wasu malamai suka ce ba shi ne zalincin ba ƙur'ani ya ce a yi yaƙi ya yi ya ce a bari yaƙi ya bari shi ne ma'anar faɗar imamul gazali da yake cewa rubba qari'il qur'an wal ya yal'anu da yawa za ka samu mutum yana karanta alqur'ani ko ma ya haddasa ƙur'ani amma ƙur'ani yana tsine ma me kake nufi da wannan magana a zo magana haram shi baya barin haram a zo a magana a takaita akan halal shi baya takaita akan halal zai ci haram zai yaki halal yaki haram eh eh ba hancin da in ma an hada masa haddar goshin zai zai hada shi ne to wannan suka ce ne zalimin li nafsi to kowanne ne daga cikin ne mai dadi a ciki daɗin karatun alkwada ne ma masu albarka ko ba a ce da kai haƙƙin ƙur'ani ba ne ka karanta shi kullum aya ɗari daɗin karatun kawai ya sa ka karanta sai dai idan kuma karatun su kurkuɗe kake yi ai kun san karatun su kurkuɗe ku wato ka ɗauki aya ta farko ka majin nata da aya ta biyu ba ka gama furta wannan ba kuma ka shiga cikin wacce wani abu da suke sa ci talfi to babu wani wannan ba karatu ba ne Allah ya sauke wa minhum muqtasid akwai wanda shi kuma ya takaita iya aya ɗarin da aka ce iya haka bai bai kai wannan a wata magana ta malamai wa minhum muqtasid shi abin da ya yarda in qur'ani yace kaza halal ne zai yi in yace haram ne zai yi amma abin da "Ni ba shi zaɓi in kaga dama ka bi in kaga dama ka bari sai a wancan din da aka ce sai na yi na ya ishe ni ya tsaya kan wajibi ya tsaya kan abin da yake dole ne in shi amma ba ruwansa da mandoli misali a yanzu ramadan muke yi ko ya fi gama ramadan ai akwai sunnar azumi shida a watan shawwa don gaji yana ce ai wallahi ne ramadan din ma da za a ɗan rage mun wani abu an gani to wannan shine muktasi wai ya tsaya iya abin da aka ce in yi zalla ta a zahar zanzan nafila gabani ko baya ce a'a wannan duk ma Allah ya karba mana ai akwai irin waɗannan to kuma kuma masana ƙur'ani to wannan muqtasir ya takaita iya abin da aka ce wa minu musabiqun bil khairati bi ismillah daga cikin su akwai masu rigegeniya da alheri wannan kuma da izinin Allah wato bayan ya zabe su kuma sai ƙara musu kare. Allah ya ce wallazi na hata da zadahum huda wallazi na hata da zadahum huda wa atahum taqwahum eh, haka Allah ya ce wallazi na hata da zadahum huda wa atahum taqwahum Waɗanda suka yi shari'a Allah sai ƙara musu shari'a kuma ibasu ta kawar kimta musu bin Allah subhanahu ta'ala. Hmm. duk abin da za su yi wa Allah ba sa jin wahalarsa ba sa jin nauyinsa kuma ba sa jin haushi ko ƙarfin su yi wannan abin da lafiyar su ne wannan abin da damar su ne wannan abin da dukiyar su ce wannan abin da ilimin su ne da ko ne ba su je in dai Allah za su sun yi asara za su iya yi wa minhum sabiqun bil khairati bi ismillah sai zai tsaya a dare ya karance suratu suratul baqara ina tsaye bayan fatiha ana zaton yayi ruku sai ga ya shiga Allah ya bani ya ana gato, to bare zai aya ɗari rabinta ya yi ruku sai ga ya make ɗarin ya zo wa sassu iya yawan zai na amini ta kulla haka tukati sai a biya dora sai a to an ya kai ƙarshe ya gama ina zuwa muku kuma ya تفلحون تاجاتكما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ita ma imace ta ina tsaye aya ɗari shida da wani abu yana tsaye kuma raka a ɗaya ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الذي ذلك هو الفضل الكبير كسان قرآن يتجه فلا من جمع كودا كنا من ذلك كان ناكا عدين قنقر كرن تاتي باسين ياتي أبدي كما باكي باك بني با كودا كنا تقي تاور بل لن تناكم كنا سكن سابق بالخيرات انوام كرن تاتي القرآن da haka zancen ka samu ƙwararri ka koma ka kwanta babu wannan magana ka tashi ka isar da shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi daga cikin ku wanda ya koyi qur'ani bayan ya iya kuma yake karanta da shi yan uwa mu tashi mu koyi karatun alqur'ani mu tashi mu san qur'ani ko ba komai ma shiga cikin dangin Allah subhanahu wata'ala to shi ne Allah sai kira manzo Allah kwanciya ba ka yi bayan an baka ƙur'ani bayan wahayi ya zo maka bayan kana da ilimin addini bayan ka san shara ka koma ka kwanta a kumin laila tashi ga matakin farko tashi kai ta addu'a wannan nauyin da Allah ya tsora maka Allah ibaka ikon saukewa dan wannan aikin da kuke ganin sana da'awa inda kana sanin irin abin da yake cikin na ƙalubale. na tararrabi na tashin hankali da ka tausaya masu yi kuma da ka taya su da addu'a sai don wani zai ji tausayinka wani zai ma addu'a sai ya fi kamata ka ji tausayin kanka kai kanka addu'a yaushe Allah ya fi jin addu'a ba wai don koyaushe ba ya ji ba san da ifi ji shi ne lokacin da ita cikin dare ƙarshen dare kuma a cikin sujada lokacin da kake sallah in ka je goshinka a ƙasa ka gaya wa Allah damuwarka ka gaya masa bukatunka Allah subhanahu wa ta'ala sai amsa ayaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna fi thuluth al-akhir min al-layl ubangijin yana sakowa a kaso kaso kasan ƙarshe na dare ina ta man yas'aluni fa ufiya man yastaghfiruni fa aghfira lah man yad'uni fa astajiba lah ina cewa wa yake kira nan amsa masa wa zai roƙe min bashi wa ke neman gafara in gafarta masa kana kwanci kana baki kuma kullum Allah sai ya yi wannan yake wa zalika fi laila wannan a kowane dare ne me za ka yi ta suka gaya wa Allah kumin laila illa kalila a ayi dare sai ɗan kaɗan kawai za ka bari nisfahu ta tsayu rabin dare a wayin kusminu kalila ko ka rage wani abu daga cikin rabin daren misali ka kasa kamar gida hudu eh, biyar ka yi kaso biyu ka rage wani abu ma'ana rabin farko ko kuma au jiza alaihi kai kari akan rabin misali ka kasa kamar gida biyar kai tsayuwa kaso uku ka kwanta kaso biyu ka huta wa rattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani da tartili eh hade ayoyi biyu ba karanta qur'ani da tartili bane mm. karanta qur'ani tartili shine ka karanta ƙur'ani yadda Allah ya koya wa mala'ika jibrilu aya ɗaiɗai karatu ɗaya bayan ɗaya mala'ika jibrilu ya koya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya koya wa sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda ka karanta shi karatu kira'a mufassira wanda kowanda bai san me ake cewa bane wanda akan ce wanda bai san bihin ba in ana karanta zai ce wannan ana karanta wani samfuri na musamman na magana wannan ba irin sauran maganganu ba zai nutsu zai shiga taitayi amma ka zo ka wulakanta ƙwar'ani ka ga jajjala da sunan takama fa sa ya ka ke ka ho mula wata ga mutum wa hawan haka ke yanzu wannan ƙwar'ani ne alaramma wannan ƙwar'ani ne a to ka ce ma kai qur'ani ne kai ne likitan qur'ani amma ni dai ba shi bane babu ba kaji ba ba da ina din yake anan da ka rubuta ina yana sa ya ka ainan tsauri ne ma fa sayak sai kuma ka zo kai fata kuma ka kara abu a'a ba haka ake yi ka karanta qur'ani inda Allah ya saukar da shi shine Allah ya ce warattilil qur'ana tartila karatu malamai suka ce iri hudu ne suka ce guda uku ya halatta amma ɗaya bai halatta suka ce kuma wanda ifi daga cikin shine tartil saboda da shine Allah ya saukar da alqur'ani kuma da shi ya yi umarni a karanta shi ce wa rasilin ƙur'ana tartila ta ka yi kamata na mallaye ce wace ka karanta Afuwan ita ina sanar fi alaika kaunar sakila, wannan ƙur'anin ina da nauyi, ina da nauyi da haka na na’isha, Allah ya tsara maka yadda, da ce an tambayi manza Allah sallallahu ya wa’ayi yake zuwa maka. Sai ce wani lokacin, mala’ikan yakan zo min sai in misaltu a gabana mala'ika sai min wahayi sai in kiyaye abin da ya faɗa wani lokacin Allah yakan kimsa min wani lokacin ce wani lokacin kuma yana zuwan min ka silsilatil jaras kai ka ce an zo kunne na ana kada kararrawa ce wa huwa a ashadduhu alayya kuma wannan nau'in na wahayi shine mafi tsananin nau'ukan wahayi zuwa gare ni Nana Aisha ce. ولقد رأيته ينزل عليه في ليلة شاكية وإن جبينه لا يتفصد عرقا تكي والله ناقل وترانا من سنن سيني kamar jaura ta wuce an yi manzo Allah wahayi sai amma goshinsa ina sai da zufa ina gumi saboda nauyin abin da ake gaya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune ya tsora kafarsa akan cinyar wani sahabinsa sai wahayi ya zo kafar tana kan sahabin to sahabin na bai bai iya dage kafar ba saboda nauyin da ya ji, ita kawai shi abin da ya dauka kafar ma kawai ta lace ne kawai a kasa saboda nauyin da ya ji. kamar irin ka samu firaɗin nan ka je da ita akan titi mota ka zo ta fita kanta yaya za ka ɗauki fura ko fura ta laki a titi ya ce wallahi ya ɗauka kafar titi na ta tashi daga yi saboda nauyi da da ka yin ka karanta ƙur'ani ka san me kake karanta Allah ya ce inna nasu akan laili lallai sallar dare hiya ashaddu wata'an ita ce zumunta mafi ƙarfi abu da mutum ya fi samu wa aqwa muqila kuma ita ce magana mafi tsayuwa wanda mutum ya samu lokacin da kake karanta alkur'ani da daddare a lokacin da babu wata kowace irin hayaniya kawai ba abin da ake ji sai da wi bugawar karatun zafinsa ina tashi wayo sai kanka murna za ka ji wani farin ciki kawai ka rasa ma daga yana yake to daga inda yake karatun da kake yi karatun da kake yi don haka ruwa? so akwai hadin so an fara iska to ba komai dama yau minti biyar ta rage mana to shi ke ise ne inna laka fin nahari inna laka fin nahari sabahan kana da damar yin sallah da rana wato kana da yalwa mai yawa lokaci mai tsawo wanda za ka bi Allah subhanahu wata'ala ka yi ibada gare shi na'am واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك كأنبت سنة أبنجدنك وتبتل إليه تبتيلا كينكي زوا قريش ينكيوا كما يبدأ الأمر انك قريش in ka mayar da al'amarinka gare shi a aikin da ya ka shi kuma zai isar maka kowanne irin abu na'am رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا التي رب المشرق والمغرب وبنجد مهود الرانا والمغرب كما وبنجد مفاق الرانا لا إله إلا هو بابا بن بوتا لك سياسي فاتخذه وكيلا دعك كريكيش وكيلي ka rike shi wanda ya isar maka ba ka neman komai a wurin kowa na'am واصبر على ما يقولون واهجوهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون كي haƙuri bisa abin da suke faɗa suke kai mahaukaci ne suke ce kawo sabon addini suke kage iri iri ba abin da ba su yi hakuri wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau karka shiga shirgin su kyale su je kaka ci gaba da isar da sakon Allah Allah zai baka kariya Allah zai baka kulawa Allah zai taimake ka zai ciccide ka baka isar da wannan sakon zuwa inda yake so a isar da shi na'am wa dawli al-mukaththibin ulin na'mati wa mahilhum qalila Allah yake wa zarni wal mukaththibina ka kyale ni da masu karyata wannan alkur'anin masu karyata wannan addinin masu karyata wannan gaskiyar da ta zo musu ulin ma abota ni'ima dan an yi musu wata ni'ima Allah ya musu wata falala ya ba su wata baiwa ko ta mulki ko ta zuciya ko ta jama'a ko ta sarauta ko ta shugabanci ko ta fada aji Allah ya yi musu wata baiwa kyale su wa mai yelhum kalila kai musu dan jinkiri jinkiri dan kadan inda za su bi a kama su sun kusa saura giris na inna ladaina lallai inna ladaina a wurinmu akwai ankalan sasarai wanda za mu sa wanda za kama mutane musu azaba da shi waje hima kuma akwai wuta wanda za mu saka su a cikin tamkona su na'am وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أتمنى أكوي وني إرن أبنت الراجل ما أبوكين كايا كو ما عينين ko ma'abocin wahalar haɗiya wanda idan mutum ya shiga zai masa makara a wuya wa azaban alima da kuma wata irin azaba mai radadi Allah ka kiyace mu kare ta gaskiya na'am yawma tawjuhul والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وترجف الأرض والجبال رانر دكسا ذات جرجزة حكا ندوات ذات دوروا ودن ندوات waɗanda Allah ya tsora su a ban ƙasa suka kafe ƙasa suka danne ta kun san ƙasar nan kan ruwa take ita wa alƙafil arzi rawati a tafi da وجعلنا فيها فجاجا بارك الله فيك حسبك الله يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم Allah ije ku manya-manyan duwatsu a ban ƙasa don kada ta tuntsire da ku saboda akan ruwa take. Kai, Allah, Allah, wallahi ya kamata abu Allah. Ya kamata ne ko wajibi ne? Wallahi wajibi ne abu Allah. ba yadda za a kawai abu Allah a huta eh, in ya ga dama sai kifar da mutane ba muna ji jirgin ruwa yana da hatsari ba ina yi ko baya yi akwai girman da yake ana ce hatsari duk girman sai yana iya yi to mu yi kasa an gane ita wa kanatar jibalu kasiban mahila waɗannan duwatsun sai ka gansu sun zamanto kamar ƙura kamar rairayi wanda yake mahilan wanda yake gari kwarai da gaske wanda iska tana iya ɗaukarsa ta watsar da shi to ranar lahira haka wannan ƙasar za ta kasance muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai sai yan ga hadari na insha Allah Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu rufe karatu ga baki daya da haka ainihin goban insha Allah ko da an yi ruwa a daure a fito saboda mu zo mu yi abin da za mu yi mu yi sallama da juna mu juna wasiyoyi da nasihohi kuma mu mana addu'o'i na ƙarshe da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik wa akrim wa ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى مدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته